بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، يوم ويوم منا تاردا babban malaminmu دكتور منصور إبراهيم سوكوتو a wannan masallaci na juma'a na demsawo a cikin garin jimeta yola a jihar adamawa malam zai dora kan ko zai ci gaba da muhabarorin da ya shirya zai yi mana jiya mun yi yau ma mun yi da yamma kuma yanzu ma insha Allahu za mu sake sauraron wata lacca sannan gobe ma kuma mu ƙara sauraron wata a garin yola insha Allah muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da malam zai gaya mana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 صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم أنا الأمة المسلمين يمن زون الله mazaunan jimeta da kewayenta muna gode ma Allah ne haɗa mu a wannan masallaci na Demsau. a wannan dare na Asabar ashirin da biyu ga watan Rabi'ul Akhira shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in wanda zai zo daidai da talatin cif ga watan Disamba na shekara ta dubu biyu da sha takwas. gaskiya na zo da shirin yin rabin karatu to sai kuma dai ban ga rabin masallaci ba na ga al'umma masha Allah to ban sani ba mu yi rabin karatu ko mu yi cikakken karatu ko mu bi na matasa har safe <laughs> a su duk marasa hulu da nan kata mai za su ce sai safe <laughs> ba ruwansu da dattibi da suke tare da mu to Allah ya mana albarka Allah ya sa karatun da muke ya zama mai amfani a gare mu ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja a kanmu Allah ya sa mu tsira zan soma ne da ba mu wani ɗan aiki wani ɗan assignment ko kuma wata tambaya ina so in sani ne wane ne baya da matsala a cikinmu kana duk wanda ya san baya da matsala ya ɗaga hannu wanda baya da matsala sam babu shi to shi kenan to za mu yi assignment to ku ciro mini takarda daga zukatan ku jawo alƙalami daga ƙwaƙwalwarku da basirarku sannan ku yi amfani da ruwan idanunku ku rubuta mini kowa ya rubuta mini matsalolinsa guda bakwai ku rubuta ku rubuta daga baya zan karɓi takardun ta ɗaya kowa ya rubuta ta biyu ta uku ku ci gaba da rubuta ku ci gaba da rubuta to shi ke da zuwa a bani takardun gaba ɗaya a ba ni takardun ga sunan kuma gabana ina karantawa wani ba ya da lafiya wani aure yake so wani yana so ya samu kuɗi wani matarsa ce take bashi matsala wani shirya yake nema ga ɗansa wani ya yi kwangila boca ta laƙe wani takara yake yana so ya ci nasara wani abokan hamayya suka dame shi wani yana kwana cikin ciwon bashi bashi ya addabe shi ina karanta su daidai kuwa wani ya kuskure <laughs> matsaloli ne gasar nan ba su karewa to duk waɗannan matsalolin da muke fama da su gawa muke kai ƙararsu ina muke neman warakarsu akwai wani mai warkar da ciwo banda Allah akwai wani mai kawar da damuwa banda Allah wannan shine darasin namu amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah abin da zai baka mamaki da wasu mutane shine suna bin kowace hanya ta warware matsalarsu amma ban da neman ubangiji kaga mutum ba da lafiya ya je ya ga likita an yi test an ɗebi jini an fit da result an ba da medication wani ma sai an masa allura wani sai an kwantar da shi wani sai an yi tiyata wani sai an tafi ƙasar waje amma duk matakan da ake ɗaukar nan yana ɗaukar su a baya mun ce koma ga Allah wani kuma gaba ɗaya abin da yake damunsa bai mayar da Allah da yake kawowa ba shi yana ganin akwai wani mai iya cuta masa ba Allah ba haka idan ɗan siyasa ne abokin hamayyar sai ke zargi idan mace ce daman ita kishiya ce ko me ya same ta kishiya ne in ma ɗiyarta ce ba ta sami miji ba kishiya ta ɗaure ta injiniya na zama mata kishiya ta daure ta idan ɗan kasuwa ne abokin kasuwancinsa ko makaucinsa idan yaron gida ne mai gidansa ya masa kofi in mai gida ne yaransa ne suke damunsa to daga nan sai kaga shedan ya kawata ma mutum sakin hanyar ubangiji sai kaga an je wurin boka ana neman sa'a babu hasararre da tababbe irin wanda bai san cewa Allah ke yi Allah ke bari ba wanda bai san cewa Allah ke bayarwa Allah ke hanawa saboda in ya shiga musiba sai ya ruɗu ya rudu ya shiga tashin hankali wa idza aradka baliyatan fasbir laha sabra al-karim fa innahu bika arhamu wa idza shakawta ila ibn adam inma tashkur tashkur rahima ila alladhi la yarhamu in musiba ta cin maka ka san Allah ke kawowa kai haƙuri don Allah domin ubangiji ya fi kowa ka. idan ka ɗauki masibar da kake ciki ka kai ƙararta ga wani ba Allah ba to fa mai jin ka ne kake kai ƙara ga mai jin haushinka Dai a wanda zai tona sirrinsa ya kwashe ya gaya ma masoyinsa kafin ya ahamo masoyinsa ya gaya ma nasa abokin fira daga nan magana ta watsa sai ta game gari idan ba a ci sa'a ba watakila yana son ya cimma wata gaba ta nasara ne labarin yana tafiya sai aka inda za a dantse hanyar da zai ci nasara saboda haka duk lokacin da kake da matsala duk lokacin da abu ya dame ka to kasancewa wurin ubangiji ne mafita Kasance san baka da wani wanda zaka kai ƙara gare shi ya share hawayenka sai Allah Allah ya ji ɗan wazirin gwandu Malam Umaru Nasarawa yake can ina wani banda kai rabbu da ba a biɗa shi ce babu ina wani mai kwaɗe aibu gare ni shi zan macece na ku kawo wanda kun ka sani da komi za a yi shi sani da an roƙe shi ba shi hani faɗa mini shi ka ban suna yace ka ce Allahu don shi na wani ne duk gazajje na abi ne dan kaɗan daina ina shi ka jure na biɗa ga wani ka kai ne da ɗai duk wanda ya san ni cikin ni'imar ka ya ganni kana ta kula da renona ka tauhidi cewa in ka koma ga Allah ya ishe ka fa inna hasbaka Allah Allah ya ishe ka baka bukatar kowa wannan shine tafarkin annabawa muka dibi alkur'ani za mu ga kowane annabi madogararsa malabarsa ne Allah shi kaɗai ne wanda in kana gudun saka shaika ka je gurinsa kamar yadda wani ce ilaika a minka wa aina illa ilaika ya minka almustajiru ya jinjiri yake ma uwarsa in yana cikin damuwa zai fashe mata da kuka to haka annaba ke ma ubangiji Allah ta'ala ce wa laqad nadana nuhun fala ni'mal mujibun wa najjaynahu wa ahlahu min al-karb al-azim sun shiga damuwa amma sun gana da mu annabi nuhu ya gana da Allah kuma Allah ya kubutar da shi daga damuwa ko a lokacin da aka samu fari aka samu rashin ruwa annabi nuhu alaihi salatu wassalam ga Allah ya kai koki kuma Allah ta'ala ce fasta jabnala muka karba kiransa in kana ciwo ne ba ka da lafiya kar ka ɗauka cewa Allah baya son ka kar ka ɗauka Allah ya jarabce ka don baka da daraja a gurin Allah Allah ya jarabce wanda ya fi ka annabi ayyub shekararsa goma sha uku yana jinya tun ana ziyartarsa har kafa ta ɗauke. har ya kai ba baya da kowa ibban da matarsa wanda ke taimaka masa annabi nuhu alaihi salatu wassalam an ce Allah ya jarabce shi da ciwo mai cin gaɓoɓi duk gaɓar da ya ci zai cinye ta daina aiki har sai da ya fahimci ciwon zai ci harshen sai ya daina zikirin Allah to sannan ne wa ayyuba idh da rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahim bai ma ce Allah ka warkar da ni ce ya ubangiji ciwo ya same ni shekara goma sha uku sai wa kara nan take sai ijaba ta zo fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min durrin kuma wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra lil sai da ya kai ma matan ma ya rasa Allah ce muka ƴaƴansu suka mutu Allah ce muka dawo masa da iyalansa muka bashi ƴaƴa muka bashi lafiya saboda rahama daga wurin kuma wa zikra lil abidin don wannan ya zan wa'azi ga masu ibada masu bautar Allah don ya zan duk wanda yake cikin matsala ya sani duk yadda ta yi zafi to fa inda ba al'usri yusra cewa sauƙi yana nan tafi musamman idan an koma ga Allah النبي زكريا عليه الصلاة والسلام أنجر جرب تشيش درشان هايبوا هل يجرم هل يصنفا يمن جنتا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وصل نداء خفيا شيني كرن دا أكيم الله تكين دري كوينة بج musamman idan an zalunce ka su malamai ke kira sihamul layl sihamul layl la tukhti walakin laha amadun walil amadin idab makamin dare kenan shine lokacin da yan uwan annabi yusuf suka gane kuskuren su bayan tabargazar da suka yi suke ta ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim akwai lokacin da zan roƙa muku Allah sai zakara ya fara cara sai cikin dare sai lokacin da ga falalu suke bacci duk azzalumi ya kamata ya ji tsoron wannan lokacin Tana aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu llahi lamtana ne, kana can kana bacci kana min shari wanda ka zalunta ya kashe dare ya zo ƙarshen dare yana ya Allah ga kagawa ne nan ne sai kaga mutu ya suntuɓo daga tsololuwa daga ƙololuwar sama ya faɗa ƙarƙashin rijiya ana magana ya fi kowa daraja ya dawo ƙasƙantacce ana magana ya fi kowa arziki ya dawo talautacce yana da isasshiyar lafiya ya ƙanƙare ya lalace yana cikin rufin asiri ya dawo tuzartacce wulaƙantacce. saboda me saboda Allah ya isa Allah tabaraka ta'ala yayi bayanin lokacin da Annabi Zakariya ya roke shi yace iznada rabbahu nida'an khafiyya qala rabbi inni wa hana al'azmu minni yace ubangiji kashina yayi sanyi tsufa ya kama ni saduwa da iyali ma yanzu ya zama routine sai dai a yi don lalura Abba, ba don ana sha'awa ba ta halar ra'su shaiba kaina duk yayi furfura kuma gani ba haifa ba amma Allah ban yanke kauna ba fa habli min ladunka waliya ya Allah ina roƙon majibinci Allah ban ɗebe kauna ba mutumin da bai haifa yana ɗan sha takwas ba bai haifu da ashirin da biyar ba bai haifu da arba'in ba ya kai hamsin da shida bai samu ba ya kai sittin da biyar ya kai saba'in da takwas kuma bai yanki ƙauna ga mai bayarwa ba saboda ya san shi ke bayarwa Ya ce yace ne wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya yalla in ka bani ka bani na kirki da yawa masu roƙon Allah ba su sallar da bin addu'a ba musamman mata masu roƙon haihuwa كلن كروكي لافيي كولا فييا مي البركة مي أمباني يتي واجعله ربي رضيا يا الله باني يرددجي وندك أمين تدش ننتا كي الله يكرر بس يا زكريا إنا نبشرك بغلام غلام إمام اسمه يحيى an baka har an raɗa masa suna kuma lati lam naj'al lahu min qablu samiyya ba taɓa sunan ba gare shi za a fara kuma an sa mashi yahya almushtaqqu min alhayati don ana so ya rayu ba mutuwa zai ba to haka annabi yaqub alayhi salatu wassalam lokacin da ya shiga damuwa nan zaka gane cewa damuwar duniya ba tana nufin wai baka tare da Allah Allah ya jarabce shi da son Yusuf daga Yusuf sai kaninsa Binyamin yana son su kuma so ne na ɗabi'a so ne na al'ada ba illa bane ka so ƙaramin yaro amma kai hattara da bayyana mai yannansa don kada ka zaburar da shaidan a cikinsu an tambayi wata mata wa kika fi so a yayanki ta ce karami har sai ya girma wanda ya tafiya har sai ya dawo wanda baya da lafiya har sai ya warke ta yi ƙarya so annabi yaqub yana so dan nasa amma kuma sai Allah ya jarabce shi da ƴan uwan suka je suka batar da shi shi yana da wani ilimi daga ubangiji cewa ɗansa fa yana nan kuma labudda za su haɗu sannan mafarkin yaron nan sai ya tabbata inni a hada ashara kaukaban wa shamsa wal-qamara ra'aitu li sajidin labudda wata rana sai uwar da uban da ƴan uwan sun duka sun gaida shi saboda ɗaukakar sa to amma yaushe ne shi ne damuwar kasa ɗan adam da gaugawa shekara ɗaya ta wuce shekara biyar ta wuce sha biyar ta wuce ashirin da biyar ta wuce shekara talatin da uku baya da aiki sai kuka sai da idon sai rufe Allah ce wa biyaddat aynahu min al-huzni wa huwa kadhib yana haɗe bakin cikin yana korarwa idonsa sun yi fari fes baya gani ana haka aka samu labarin Yusuf amma ba san shi ne ba kullum in zo karanta suratu Yusuf daga cikin darussan da nake ɗauka a nan shi na to bambancin son da ‘ya'ya ke yi ma uwaye da wanda uwaye ke ma ‘ya'ya. Wannan halin da Yaƙub alaihi salatu wasalam yake ciki, da ya ji labarin gagarin da Yusuf yake ko a ko a keke ko a makara kai kare wata sai an kai shi Misra. amma annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ga yan uwansa yanzu ya san inda babansa ya tambaye su labarin babansu ya ji amma ba san shine ba haka ya ba su abinci ya maida musu kuɗin su suka koma madiya suka ce baba mun samu wani karimin ministan tattalin arziki ya karrama mu kwarai ya kyautata mana amma fa yace yana jin tsoron mu yan leƙen asiri ne mun gaya masa mu ba yan leƙen asiri bane kuma mun gaya masa baban mu annabi ne sannan mun faɗa cewa mu goma sha biyu ne ɗayan mu kura ta cinye shi yace to ya gama mu goma ina na sha ɗaya muka ce yana gida yace lalle a zo da shi ku duba yanzu Yusuf kuma zai raba baban da ɗayan ya ƙara masa dafi a cikin dafin da yake ciki ya yadda lokaci zai faɗi ko ba haka ba amma dai kaga baban ba zai iya masa haka ba inda za ka ƙara gane wani wata harka ta mulki da iko da sarauta wanda bai san mulki bai ce gitta annabi yusuf alaihi salatu wassalam ba saukowa daga kan al'arshi ba ba saukowa daga kan gadon minista ba wa rafa'a abawaihi alal arshi to ba ya fito waje zuwa tarbinsu wa qala dkhulu misr wanda ya nuna cewa bayan gari ne insha Allahu aminin wa rafa'a abawaihi alal arshi su kuma kharru lahu sujjada qala ya abati hadha ta'ilu ru'yaya amma kafin a kawo nan inda darasin yake lokacin da suka koma suka ce baba eh, babban wansu ya ce masu irjiu ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraq shi dan autan nan kuma ya yi sata wama shahidna illa bima alimna ma kunna lil ghaibi hafizin qala bal sawwalat lakum anfusukum amra me ƙarya ba saboda me saboda abin da aka san mutun da shi shi za a shaide shi da shi ya san sun batar da Yusuf yana da ba su suka batar da Bunyamin ba amma kaga ba su suka batar da shi a wannan karon ba shi yayi hukunci ne da abin da ya sani bal sawwalat lakum anfusukum amra akwai da abin da kuka shirya ga zuciyarku ce fa sabrun jamil zan ci gaba da hakuri don Allah والله عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم أها Allah ya وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف asafa عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون كبا كونك كبا kuka da nake ba ku nake yawa ba ubangiji da nake kai makara wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kuma na san abin da ba ku sani ba daga Allah to kaga ashahid shine duk halin da ka shiga ka sani cewa kawar da damuwa shine Allah shi kansa annabi Yusuf wace irin damuwa ce bai shiga ba ya faro da kurciyarsa ‘yan uwa sun tasa shi an bubbuge shi an cire masa riga an jefa shi rijiya rijiyar ma an leƙa ana jefa masa duwatsu ka kalli zurfin rijiya da ake ɗibarwa a ce a jefa mutum da ka zai faɗa da ƙafafu ya za a yi ya za a yi akwai maciji a ciki akwai wa ba ruwansu kashi gari wasu sun tsamo shi sun ce mun ci sa'a mun tsinci bawa suka suka ce a'a namu ne ko to kuna so mu saida maku yana ji yana gani yan uwansa ubansu ɗaya ana cinikinsa an karɓi kuɗi da haka ya kuma zambawa ya je aka kai shi kasuwar bayi aka shimfiɗa shi ɗan annabin Allah ne ba ka sayar da shi daga nan ya gamu da babbar jarrabawa ta Zulaikha matar Yarima ko matar sarki ko matar minista ya tsallake wannan da kansa ya ce rabbi a ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayya Allah da in yi sabonka gara su jefa ni kurkuku fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahun innahu huwa as-sami'ul alim thumma bada lahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununnahu hatta hin nan ya zauna bid'a sinin shekararsa tara gidan maza sai dai ya yi ta da'awa baya ganin hasken waje sannan sai babbar jarrabawar da babu kamar ta sai aka bashi mulki duk waɗancan jarabawan da baya ba su kai wannan ba amma ƙarshe da Yusuf alaihi salatu wassalam ya ce da duk aka gama wannan zagayen aka gama hina rabbi qad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين كذا النبي يوسف عليه الصلاة والسلام يقوم قال الله كم لوكتين دا مصيبة تتم مصد باب يد زيئية وراودته التي هو في بيتي عن نفسي وغلقت الأبواب وقالت هاي ثلاث قال معاذ الله إنه ربي أسنى مثواي إنه لا يفلح الظالم دو تدا مودك كي duk wani halin da ka shiga kana da magabaci a cikinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne mafifici a shi dukkan annabawan Allah gaya mini wani irin yanayi ne bai shiga idan maraici kake yi maraya ya tashi idan talauci kake yi sai ya yi kiwon tumaki a biya shi ya ci abinci idan ka ce makiya sun addabe ka ka tuna abin da aka yi masa a makka wani hali ne bai shiga ba a wulaƙanta, a tozarta a faɗi bugunyar magana a azabta in ka ce ka bi shi to daga nan ka gama da jin daɗin duniya ku tuna zuwan su ba'ifa sallallahu alaihi wasallam ba a yi saurin sanar da shi inda zai hijira ba saboda haka ya rinka lalube yana biyar alhazai yana neman mutanen gari gari da ya ji labarin habasha ya tura jama'arsa ci na farko suka dawo ya sake turawa ci na biyu yana neman ya za a yi masa shimfiɗa ya dai bar makka ya samu wuri abincacce ashe ba shi Allah ya tsara masa ba a cikin wannan yawon neman mafaka da yake ya tafi ƙwa'ifa daga shi sai bawansa zaid ibn haritha ya je tambaya ina masu gari saboda kar ya fara da'awa ga talakawa a zo a masa a ture da duwatsu aka ce yayan gidan abduyalil ne su uku ya je same su suna shan inuwa ya zauna ya gaida su ya darajanta su ya mutunta su ya ce na zo daga makka kuma ni annabin allah ne suka ce me annabin allah ya ce allah ya kore da sako kunji kunji kunji ina roƙonku ku karɓi saƙon nan kuma ku taimake ni ku rungume ni in isa da saƙon Allah sai ɗan su ya kalle shi <laughs> ya dariya ya ce yanzu duk duniya Allah ya rege ya duba bai ga wanda zai aiko ba sai kai guda ya ce to idan da gaske ne Allah ya aiko ka ni kafi ƙarfi na in kuma ƙarya kake ma Allah ni ko na fi ƙarfinka kaga wato ya ƙi shiga ya ƙi fita ke na uku ya ruga wata ashar ya ce shi kaza kaza ne in har da gaske ne Allah ya kwana cikin ba wanda ya karba manzo Allah ce to ina roƙon ku abu guda don Allah in ba ku karbi da annabi ku rufa min asiri saboda ya san abin da zai cin masa in ya tasar ma makka alhalin an san ya je neman mafaka a fa'ifa don ɗaifa wurin shakatawa shawa ne waɗanda suka cika suka batse suke da arziki can suke zuwa sai gonaki suna hutawa amma ina kafin ka ce meye wannan sun je sun tara wawayen gari sun tara area bai sun ce ga wani nan ga shiga ga abin da ya zo aka ku biyu su da gudu ana jifar su da duwatsu sai da aka yi wa manzo Allah rotse a madigarsa bayan kansa jini kwarara har zuwa ga kafafunsa sai da jini ya shiga tsakanin kafarsa da takalminsa takalmin ma ya laƙe saboda ɗaurin jini annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyarsa yake ta kai wanda suka yi wa annabin da Allah ya aiko haka kuwa za su samu rahamar Allah Allah ce laisa laka min al-amri shay wannan ba sha'aninka bane kai dai ka isa da sako aw yatuba alaihim da jin Allah ya fara maganar tuba ka san ba za su samu azaba sai ce aw yu'adhibuhum aw yu'adhibahum fa innahum zalimun za ku ji nan gaba duk su musulunta cikin rahamar Allah amma a wannan lokaci kilomita biyar manzo Allah yana gudu shi da zai ibn ana wawa yana bene sannan ya samu wurin da ya dan zauna ya huta to sannan ne tura ta kai bango makka ba ta zaunuwa babu wani wurin zuwa sakon nan dole ne a isar da shi sannan ya daga hannuwa yace ya ilahal musabafi anta rabbul alamin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila qaribin mallaktahu amri in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ولكن عافيتك هي awsa'u li أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلها عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل علي سخطك أو ينزل بي غضبك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك يا إله العالم الله يا كي أبنجد ذلك أنت رب المستضعفين دون wanda yake هل halin ni ya su وأنت ربي ubangijinsa wa anta rabbi ila mun cikin ya Allah ina ka jingira ni gawa ila ba'idi ne ta ne? na nesa wanda zai rinka zugura ta au ila qaribin mallaktahu amri ko na kusa wanda ka mai da al'amari na a hannunsa sannan sai ce lam takun lam yakun bika alayya ghadabun fala uba duk wannan abin da ke faruwa Allah in dai ba fushi kake da ni ba to Allah ba ni da damuwa akwai damuwar amma dai na yi hakuri ce walakin na afi ta kai ausa uli amma ubangiji a yanzu kam na fi so in fita wannan hali ka duba halin da ya shiga sallallahu alaihi wasallam ci a'udhu bi nuri wajhik ina neman tsari da hasken fuskarka allazi ashraqat lahu dhulumat wanda duddufai suka yi haske saboda shi wasalahu alaihi amru dunya wal akhirah al'amarin duniya da na lahira saboda hasken fuskarka yake yake haskaka Allah ina roƙon tsari daga fushin kai sauka a kaina ko kuma kai fushi da ni lakal utba hatta tarda ubangiji zai yi ta yabonka zai yi ta roƙonka haka yarda wala haula wala quwwata illa ba ni da ƙarfi ba ni da dabara in ba da kai ba to anan ne fa sai Allah ta'ala ya fara sassautawa saboda daman a yubtalal nasu ala qadri manazilihim al amsal fal amsal kana ƙara girma kana ƙara gamuwa da jarrabawa to annabawa jarrabawa su tafi ta kowa ko zazzabi suke double suke yi saboda ladar su double ce adalcin ubangiji kenan shi yasa lokacin ciwon ajalinsa sallallahu alaihi wasallam ruwan sanyi ake kawo masa ya shigar da hannunsa yana ɗiba yana shafa fuskarsa a zafin masastar da ke hannunsa nan take ruwan zai yi ɗimi Shi shine wanda ya ce ya rasulullah innaka tu'aku akan shadida manzo Allah kana zazzaɓi mai tsanani Ya ce, zalika li anna li ajrai saboda lada biyu gare ni Allah ba ya zalunci kai za ka yi zazzaɓi daidai kai a baka taka lada shi ma saboda irin ladin da ake son a bashi to sai an ninka masa zazzaɓin. daga nan za ka fahimci cewa akwai ibtila'in da Allah ke kawo maka don ya kai ka wani matsayi akwai darajar da Allah ke so baka a duniya amma ba a bada ita haka banza sannan kai baka yi wata doguwar sallah ba kai baka nace ga azumi ba kai baka yi sadakoki masu yawa ba kai baka da wani aiki na ladar da za a kai ka can kuma ubangiji na son ka je can sai ya jarabce ka ko kuma manzila ta lahira ana so ka kusa da annabi an shirya ba kwatas can cikin siddiqun ga ka ga su Khalid ibn al-Walid ga kaga su attab ibn usaid wa'inda suka sha azaba saboda Allah fa kai baka sha azabar komai ba sai Allah ya saukar maka da wani bala'i sai ya baka ikon hakuri sai ya daga manzilar kai kai kaca to da annabi ya wannan addu'a hanyar ta'ifa sai Allah ya sassauta masa abu na farko sai Allah ya sa ya samu wata gona ta Qurayshawa ya samu inuwa ya huta sai wasu cikin ƴaƴan Quraysh suka ganshi suka ce ga Muhammadu kin musa abin da kawo shi nan ba suka sa bawan su ya ɗauki ya dibi da bino da ruwa ya kai masa kun ga zai dan ji sanyi yana ɗauka sai ce bismillah ya sa baki sai wannan bawan ya ce a ah, wannan kalmar ban taba jin mutanen ƙasar nan na faɗin ta ba sai ce kai daga ina kake ce daga ni nawa manzo Allah ce Allah sarki garin dan uwana annabi Yunus ibn Matta alaihi salam ka ji sakafa da wayewa da faɗin garin wani annabi ya sani sai ce ina ka san Yunus ibn Matta ya ce ai dan uwana ne Ya ce kamar yaya Ya ce shi annabin Allah ne ni annabin Allah ne nan take addas ya musulunta da bai dan ji sanyi sanyi ba in manya sun ki bawa ya fara karɓa. ya ƙara so gaba ya iso mahdisul jin dare yayi duk inda annabi yake in lokacin qiyamul ya zai saboda mu mu muke qiyamul layli matsayin tadawwi shi yana qiyamul layli ne a matsayin wajibi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak ziyadatan lak ziyadatul wujub annabi wajibi ne kullu yi qiyamul layli kuma Allah ya tabbatar yana yi inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك كل سعد يا الليل سيادة زنغو يا الولاء يكبر تسلى ينا كراتو الجنة سنة هلرتوا سنة سوراري ما قم سلى الله يتي وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين تكي منتي قوما سن كرنتي الديني سن قانوشي سن إيا وأذي سن قوري هر سن جي كساشين الجنو سنا وأذي سنا ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض من توقو الديني mun zo muku da shi duk wanda bai karba ba bai wayar Allah sura su kutum suratul jin aka saukar mu annabi ana yi mishi bushara cha in mutane sun ƙi aljannu sun karba قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا maganganu manya manya kamar wanda ya shekara bakwai yana karatu bayan wannan Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya aiko ma annabi goron gayyata duk don ya kawo masa da damuwa ya aiko masa goron gayyata zuwa ina zuwa fadar سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir tun lokacin da Allah ya so tasbiti ga annabi annabinsa sai guda mishi ayoyin da za su tabbata mashi ba fakan bata yake ba kamar da Allah ta'ala ya ce wa kadhalika nuri ibrahim malakuta samawati wal ard wal yakuna min al muqinin an gwada mashi malakutullahi fi samawati wal ard saboda ya samu yaqini haka annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah ya gwada bashi ayyukin sa ayatin bayyinat shi yasa suke ulul azm wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul sai Allah ta'ala ya gayyaci annabinsa kuma ya bashi sallolin farilla guda biyar saboda me saboda tasbit kazalika linusabbita bihi fu'adak domin ya samu nutsuwa ya samu juriya ya yi haƙuri da jarrabawar ubangiji bayan me bayan ya roƙi Allah to wannan yasa in muka bibi rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zamu ga ko'ina ina addu'a ce ba wani yanayin da annabi ke shiga sai addu'a sannan ba yanayin da za ka shiga kai sai ka bincika ka tarar da akwai addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai damuwa kawai in ta dame ka annabi ya baka lakani ya ce ka ta Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik ناصيتي بيدك ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك ناصيتي بيدك آه، آه، ماض فيه حكمك عدل فيه قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وغمي har zuwa الدواء النبي تشد كل كتكين دابوية ذات cikin ga addu'a annabi Yusuf nada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin wa dhannu idh dhaba mughadiba fa dhanna an lan naqdira alayhi sina dhannun Yunus wa nake aha wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdira alayhi فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دب لا عندك شيء بك بعد تين تين كذي بقى ga annabin Allah ya faɗa ga addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya shiga damuwa ya karanta wannan aya lalle ne Allah na fidda shi daga cikin ta Allah zai kuna yi masa ita idan ba shi ya dabai bai ka kun san bala'in bashi Allah ya tsare ku daga sharrin bashi duk wanda bai shiga bala'in bashi ba bai san meye bashi ba masu hikima suna cewa bala'i ya tashi tafiya sai ya ce yana neman ɗan rakiya sai ciwo ya ce zan raka ka sai ce to kai ya kake yi ma mutum ne ka azabta shi sai ce a nikan da baibaye shi in cuɗanya jikinsa in shige cikinsa in hana shi motsi in kwantar da shi akan gado bala ya ce to bayan nan fa sai ya samu lafiya sai ya tashi zuwa harkokinsa kuma sai a ba bashi lada idan aka kai ba abokin tafiya ba ne yunwa ta taho ya ce to in aka samu abinci aka ci ba an gama da ke kishi ya zo in an sha ruwa an gama da kai ko taho ya kawo nasa sai ya kushe ana haka bashi ya zo ce to kai ya kake ce, ah. ya ce ni in na kama mutum sai in ɗaure shi cikin gida in hana mashi zuwa masallaci in sa mashi tsoro da fargaba in saka masa zazzaɓin da baya da dalili Ya ce bayan haka in turu yan sanda a kama shi a barkada shi gidan maza ya ce yana can in lalata iyalinsa bayan haka ya mutu in bi shi cikin kabri in bi shi alkiyama ce kai kaji abokin ta ya tawo mutum kun taɓa a ƙungiyoyinku na ihsani da kyautatawa kun taɓa zuwa kurkuku kuka yanta waɗanda ba shi ya da bebe su mu muna yin wannan a Sokoto a san Gombe a ko ce na musamman da ke yin wannan kuna yin wannan a Adamawa a karmakalla don Allah a kafa kwamiti da wannan aƙalla kafin kowane azumi mukan je gidan yarin Sokoto mu binciki su wane ne akan bashi su kenan wallahi sai ka ji tausayi sai ka ji tsoro akwai wanda fa bashinsa dubu uku ne wani dubu biyar ne ka san a karkara fa kuɗaɗe ne kolin kolin zaka isku mai dubu ashirin dubu ashirin da biyar to akwai wani mutumin da matarsa ta aiko masa wasiƙa yana gidan yari saboda bashi ta ce ya kai mai gidana wanda jin daɗi na da shi bai daɗe ba ya tafi ya bar ni kuma fa akan ta ji bashin nan ba ya tafi ya bar ni ta ce ina cikin wani hali amma ina neman fatawa gare ka ba inda zan ci abinci sai na ba da kaina in ba da kai bori ya hau ‘ya'yanka su ci abinci ko in haƙurin ba su su lalace ina tambayar ku tsakaninku da Allah wannan da zai ɗaga hannu ya ce ya man yujibul mutarra da da'ahu wa yakshifu su wa yas'alukum khulafa al-ard da zai wannan addu'a ya roƙi Allah kure ya bashi Allah zai bar cikin gida yarin nan su duk lokacin da kunci ya iso to fa inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra walan yaghliba usrun yusrayn sauki ba ne Allah yake kawowa a kowane kunci da damuwa guda don haka kada wanda ya tunanin cewa wai rayuwa tana miƙewa sak lafiya lau dole ne wani lokaci ka shiga cikin damuwa sannan kada wanda ya tunanin cewa wai in Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce ka to baya son ka ba haka bane waɗanda ya fi kowa so ya jarabce su kai ni ma jarabawa tana zuwa ne gwargwadon imaninka don haka kullum nake ce ma mutanen suka kawo mini koke wani zai kawo kokin matarsa wallahi matan nan kaza kaza yan yan yan yan yan sai ci to kaga yanzu kai ka san inda jarabawa ka take kana da rashin lafiya a jikinka ya ce a lafiya ta lau kana da matsala a wurin aiki ya ce a bani da matsala akwai bashi wanda ya addabe ka a a babu shi ya kake zaune da mutane ungo ko a wallahi masha Allah duk inda na fito sai an daga mini hannu ah, to kai baka so kwata kwata a ka ko ina after all wannan yan mutane da kake rikita jihadi ne kake kuma kai ma kana haifuwa wataƙila ciki 'ya'yan da ta haifa maka akwai yadda gara ita da 'yar ta ka sau ɗari kuma so kake wani ya haƙuri da ita to don kai da ba za ka yi haƙuri da ɗayar mutane ba za ka ta ko ina jarabawa ta zo maka ka fuskanci yadda za ka ce in kuma ya zama dole to ka roƙi Allah mu fita kar ka je wurin kowa ka je wurin Allah Wai za shakauta ila adama inda ba tashkur rahimu illa alladhi ka rufe asirin ka kashe dare ka yi ba yadda jinjiri yake mu mahaifiyarsa ka fashe masa da kuka ka ce Allah gani kiran nan da kai cikin Qur'ani na karba ni ne yawan nan da kace ya mutsa ya zo ya Allah bani da kowa sai kai Allah ba mai kurin yamin damuwa ta in ba kai ba wallahi ko gwada wannan yana cin nasara kuma babu shakka saboda haka ya ku yan uwana musulmi na so da ma wannan darasi ya zan zuciya ta zuwa zuciyar ku domin na san ba wanda bai da matsala shi yasa na fara tambayar ku in akwai wanda baya da ita to tsololin mu kai su ga Allah mu kai su ta hanyar addu'a na ɗauko maganar bashi in bashi da bai bai ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ah, akwai sahabin da annabi ya tarar da shi cikin masallaci ya yi zugum ya yi tagumi manzala ce na ganka ba lokacin sallah ba kuma a yanayi mai ban mamaki yace wallahi manzo Allah bashi ne ya dame ni karwa kallami manzo Allah yace eh. Allahumma qini a ba ne Allah annabi ba Allahumma qini bi halalika an haramika Yawwa yace kace Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazani wa a'udhu bika min al-'ajzi wal kasali wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhli wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal Abu Umamah al-Bahili ne yace wallahi ban kwanuka ina faɗinta ba sai da Allah ya kawo min da bashi gaba ɗaya akwai wannan kuma da mala ya kawo ita ma annabi ya bada ita Allahumma ni bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwa." akwai ta ciwo ka gwada clinic ka je general hospital ka tafi national ka je india ka dawo amma baka gwada addu'a ba sallallahu alaihi wasallam ya ce ba yadaka ala ta'allamu min jismika وقل بسم الله ثلاثا ثم قل سبع مرات اللهم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر كما أن سوبك قلت غني هكذا سام الله فيها إذا أقول روان زمزم كسا رواني مبارك إن زمن زو الله أي تاوى دفاتها قد أبوك ابن الكبير يأتي ناشي كارو قوما بان دماغني من دروان زمزم دفاتها تاوى قد أبوك يأتي ya ce kuma ko gwada zai gai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'amu tu'min wa shifa'u sukr ana rayuwa akan zamzam ana waraka da ruwan zamzam ana neman bukata da ruwan zamzam kana neman arziki ga Allah ta shan ruwan zamzam kana neman lafiya ga Allah ta shan ruwan zamzam kana neman gyaruwar matakka wacce ta fandare ta yin shan ruwan zamzam kana neman a biya ka bashin da kake bi ta shan ruwan zamzam kowace irin matsala kowace irin bukata to idan za ka yi addu'a ka kiyaye ka kula da lokutanta addu'a akwai lokutan da take da kadari babu sadda addu'a ke da kadari kamar sadda kakkaraya sadda duk ya za a zuciyarka babu kowa sai Allah to wannan lokaci babu shabaki tsakanin addu'ar ka da Allah da kuma lokacin da aka zalunce ka da lokacin da kake cikin tsananin kunci da damuwa sannan akwai wasu lokuta da Allah ke son addu'a kamar ƙarshen dare kamar cikin sallah dama akwai ka'ida wadda shekul islam ya kawo duk wata ibada wadda ana yin ta wajen sallah ana yin ta cikin sallah to ta fi alkadari a cikin sallah kaga muna karatun qur'ani wajen sallah muna yi cikin sallah karatunmu na cikin sallah ya fi lada muna yin tasbihi wajen sallah muna yi cikin sallah a cikin sallah ya fi lada muna addu'a wajen sallah muna yi cikin sallah addu'a cikin sallah ta fi lada amma sai ka ga mutum daga kabbara harama har assalamu alaikum bai roƙi Allah komai na alkhairi ba sai ya gama sai ya ga haka ya minti bakwai yana addu'a ga wurin addu'ar ya baro du'a talab neman gishiri da manja cikin sallah ake yi du'a ibada آه، دعاء تعظيم الله وإجلاله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر لا إله إلا الله ولا شريك له اللهم أنت الصلاه وإن صوني باين صلى أما أدو إن بكاتر كتكين صلى أكي أصلوا لنكم باك برسلم فر الله ألو كنت أباك من وقت السحر كرشن داري سيكون باين لأسر الجمعة سيكون أزهر دل أسر الله رباه sai kuma duk lokacin da bukata ta kama in za ka yi addu'a tsarkake zuciyarka je ka yi alwala irin alwalar da ake a yi sallah mai da gaba gabas fara yin sallah kai kokenka ga Allah ƙudurta ga ranka Allah ya karɓa udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba kar ka roƙi Allah kana to Allah ya sa ba zai sa ba ka yanke Allah ya karɓa sannan karkace Allah in kana so ba ni ba a ce haka annabi ya hana sannan karkai ta'addanci wurin addu'a karka roƙi Allah ya baka ikon yin sabo ko ya baka ikon yin zaluntar wani ko ka roƙi abin da ba a bayarwa ga sunnar Allah kai ta ce Allah ka bani haihuwa kuma ka ki aure to ga yatsan ka za a wurza ba ɗan? ka ce kai aure tukuna mana sannan ka yi riko da asbab kana son kuɗi ba kasuwanci roƙi Allah ya sare maka hanyar kasuwanci ya sa ma albarka amma ka ce Allah ya baka kuɗi kana zaune gida to sata kake so yi kana so shiga aljanna babu ibada komai yana da asbab da haka ya ku yan uwa mu dubban addu'a mu san kuma irin yadda suke tasiri yadda addu'a take tasiri a rayuwarmu mu koma ga Allah gaba ɗaya babu wani mai biyan bukata sai Allah babu wani mai kawar da damuwa sai Allah babu wanda in mun koma gare shi muke da alkadari da daraja kamar Allah shi ɗan adam duk lokacin da ka ƙwanƙwasa ƙofar yau ya karɓe ka ka ƙwanƙwasa gobe ya karɓe ka jibi sai ya yi jinkiri gata sai ya leƙa ta taga bayan wannan sai ya yi tsaki nan gaba sai ya ce a gaya maka bayanan shi ko Allah gwargwadon matsayinka gwargwadon kunkusa kofarka kullum ka roƙi Allah ka ƙara maki ka ƙara matsayinka ya ƙara daraja muryar da aka fi sabawa da ita a fadar ubangiji an fi karɓa addu'arta shi yasa annabawan Allah suna roƙon Allah sirran wa jaharan suna roƙon shi fi sarra'i wa ra'i. don haka kafin musiba ta cin maka ma ka fara roƙo Allah muryarka ta saba da addu'a mala'ikun sama su saba da jin muryar ka tana dagowa da ka shiga wani hali za su ah, wannan muryar wani ce ka danta ki fayil ɗinka zai isa da wuri kuma a sa masa hannu kuma a yi maka damuwarka ina roƙon Allah ɗauke sarki ya yi mana kowace irin damuwa ko mana kowace irin fitina ina ta ƙoƙarin kada in wuce lokacin da masu rikiyo ke bukata amma na ga akwai minti uku da zai iya bako wata kissa wadda take da alaƙa da karɓa addu'a musamman a lokacin da aka shiga wani hali wannan kisar wani malaminmu ne Sheikh ya san shi Sheikh profesa Yahya Yahya a lokacin da muke Madina shine din na Student Affairs babban malami ne kwarai fitacce to yake ba da labarin wani makoci da ya zama da shi a nan Madina yace na ga wani abin al'ajabi a gurinsa na fito sallah sai na gan shi a bola kuna cewa bola ko ko juji yana tsintar abinci yana sawa a leda ce sai hankali na ya tashi Ya ce zu dattijun nan gashi makauci na ashe yana cikin wani hali ban sani ba yace da muka yi sallar ne da muka yi sallar la'asar sai ce da Allah ina so in kawo maka ziyara sai ya shirya alherin da zai yi masa ya sa kuɗi manya dama mutum ne mai alheri lokacin da muna ɗalibai Allah kaɗai sai aka ɗaliban da ya ba kuɗi ya ce su je ƙasar su ya baka kuɗin tiket ka je ƙasar ka kai aure ka zo da matar ya ɗauka maka gida saboda karinci za ka ku yi imajinin nawa ya sa aljihunsa zai taimaki wannan makwacin nasa a abin mamaki da ya je sai ga babu irin nau'in abincin da ba a kawo shi ba sai jikinsa ya sanyi ya ce sai na tambaye shi na ce gaskiya na zo na ga ɗan abin mamaki don na ga kai wani abu wanda ya ɗan ɗaga mun hankali ɗazu me yasa na ga kana tsintar abinci a bola sai ce zan ko baka labari ya ce alkawari ne da Allah duk lokacin da na ga abinci wulakance wallahi sai na girmama shi ce saboda darasin da na samu ga rayuwata to darasin yana na cikin littafin littafi na abokin fira ina jin kila ba sai na karanta labarin ba sai in bari ku nemi littafin kun amince <laughs> akwai littafin mana yana sakwato. yana Ya <laughs> ce a da makka nake zaune cikin 60 60 can baya irin lokacin su sardauna a nan Najeriya kun san lokacin Saudiya ba ba arziki cikin talauci suke kwarai da gaske wasu kasashe ke taimaka musu ce to ba mu samun aiki sai in alhazai sun zo sannan mu ɗaya ga ruwa ana ba mu riyal ɗaya ɗaya to nan wannan ne muke ci abinci ya ce to in alhazai suka watse to fo sai mu shiga wani hali ya ce in na fita sai in na samu ɗan aikin dako ko wani abu sai in yi abin riyal ɗaya rabin riyal wani lokaci ma ɗan abinci ne za a bani in zo gida da shi na ce ina da mata guda da yarinya guda budurwa ya ce wallahi wata rana na fita tun safe har kiran magariba na dawo ba ko sisi yace ko da na iso kofar gidana da matar da yar suna waje suna jira saboda tsabar yunwa yace kuma haka na shiga gidan ba komai na ba su hakuri na lallaba su muka kwanta haka nan gobe na sake fita a zahar ta yi ba komai la'asar ta yi ba komai rana ta faɗi yace wallahi haka na sake dawo musu gidan yace sai da muka kwana uku ba komai a cikin cikin mu banda ruwan zamzam ya ce to sai wata fikira ta faɗo min garai amma ina tsoro in faɗa ma madam don na san za ta yi wuyar karɓuwa wace fikira ta zo masa Shi ne cewa ya ce ‘yar nan tamu tun da akwai kasuwar bayi mu je mu sayar da ita mu samu abinci ya kira uwan ya ce wallahi kin ji abin da ya faɗo min garai ita inda za a saye ta a matsayin boya dole ba ta abinci mu kuma kuɗin nan za mu sayi abinci kai uwar ta haushi da faɗa ina to amma da tura ta kai bango aka ƙara kwana biyu da kanta ta ce mai gida ya ce eh, ta ce to yanzu kan bismillah ya ce ina kallo ta tura yari nan ta yi wanka ta gyara ta ta sa tufafi ta miƙo mai ita na kama ta ya ce ido na a rufe na je kasuwar bayi ya ce ban ɓata lokaci ba nan take wani ba ƙauye ya zo Da ganin ta yake kyawun budurwa sai ya wuri na ya ce wannan fa nawa ne ya ce wallahi ban ɓata lokaci game da ciniki da shi ba na saida mashi ita riyal goma sha biyu riyal wancan na zinari ne na da wannan riyal na takarda ba ne riyal goma sha biyu na zinari ya ce ina kallo na kau da kai daga yarinyar nan ta gudu ne kasuwar dabino sai na je na sayi na yi cinikin buhun dabino riyal biyu mai toliya hankali na uzurce na samu ɗan dako na ɗora masa na biya riyar biyu aunawa ake buhu za a kawo sai a yi ta auna sai an cika sai ka biya ya ɗora ma ɗan dako saboda tsabar rudu da halin da yake ciki na yunwa ya ce sai ya ta sauri sai ya ɓace ma ɗan dakon shi kuma bai lura ba ko da ya isa ƙofar gida ba ɗan dako ba labarinsa hankalinsa ya tashi kawai tun da yana da sauran kuɗi sai ya juya ya koma kasuwar dabino zai ya ya sake cinikin wani sai da aka gama aunawa ya yi haka ina kuɗi ya ce wala ko dai riba babu ko sisi kuɗi sun faɗi <laughs> inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba wurin zuwa kenan yace kawai sai na sadaukar ga Allah sai na je nayi alwala na shiga Ka'aba ina dawafi ina ya man yujibul mutarra idza da'a yace ina cikin dawafin sai na ga diyata da ita da mai gidanta yana riƙe da su suna wafi. sai na kalle su na kau da kai ashe sun ganni yace wani shedani a zuciya ta zai ce wai to wai baka laba ba ka bi shi bayan gari ka kashe shi ka dawo da tun da kudin masu bace <laughs> yace to haka dai cikin ikon Allah da iyawarsa na kare wafi na gama nafila sai mutumin nan ya zo da yarinyar nan sai muka gaisa sai ce me matsayin yarinyar nan gare ka ah, na ruwanka bai ya ce an saida maka sai ce ba shi nake tambayar ka ba ai yarinya duk ta bani labari me yasa ka sai da ɗiyar cikin ka sai ce to tunda ka tambaya za a faɗa maka yunwa ce halin fatara da nake ci yace kuma la kuɗin nan da ka bani ka je da suka yi yace sai ya ɗauko jakarsa ya zube ya lisa fariyal talatin da shidda sai shi su a gare ni mu raba biyu ɗauki sha takwas zan ɗauki sha takwas kuma ɗauki ɗaya ka tafi da ita ina kuke zato ya tasar mai gida ko kasuwa kasuwar dabino ko ko da isa kasuwar dabino sai ga dan da kullum sai kai ka min lokaci na yi neman ka har na gaji ce to yanzu shiga gaba ina nuna maka hanya suka iso gida ya sallame shi Ya ce ko da aka zazzagi dabino wancan ranar goma a shehurin awo suka faɗa kun ga tasirin addu'a ko to mu rike Allah ya ku jama'a mu rike ubangiji da kyau kar mu yi sakaci da roƙon Allah kar mu kai kokin mu rin koyan ba Allah ba wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to Allah ya saka da alkhairi ubangiji ta'ala ya sa lada a mizani kyawun ayyukansa amma da yana da littattafai masu daɗi daga ciki ya faɗi guda ɗaya shine abokin hira ko fira ne ka hausan a hausan sokoto <laughs> so da kuma abin nan duniya makaranta to sai dai da an buga littattafin sai su kare ce sa nace muku ba ku samu littafin ba in ka je aka nema ba ka samu ba ni ma na gani na gani bai bani ba yace me zai ka mini kuma mu a Abuja na ga littafin yace a ba nawa bane zai ka mini na amma sun kare bai kawo ba sannan akwai na larabci shi ma anisul fudala wanda shi ma shi ne masu daɗi a cikin wannan littafi ne da kan an samu wannan littafin insha Allah za a amfana da su Allah ya saka malam da alkhairi a tambaya guda biyu ne ɗayan malam ya amsa ta amma zan sake karanta ta don ya fahimci kila kila zai iya bai gane amsan tambayar sa bane yace wani lokaci ne ya kamata mutum ya addu'a cikin dare ne lokacin da Annabi Zakariya yayi addu'a Allah ya bashi da wannan shine waqtu sahar da zaran dare ya raba uku dare nomal yana da awa goma sha biyu to in awa takwas suka kare saura hudu in kuma awa goma sha uku ne da shi to awa takwas da rabi suka wuce saura hudu da rabi haka za in ka raba dare uku wannan rabin na ƙarshe gaba ɗaya sulusul lailal akhir annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ubangiji yana saukowa saman duniya ta ɗaya yana cewa ina mai bukata in biya masa ina mai koke in share hawayensa ina mai roƙo in karɓa masa ba wani abin da zaka roƙi Allah wanda babu yanke zumunta a ciki babu sabon Allah ce sai Allah ya karɓa maka amma lokacin da ya fi alkadari gaba ɗaya shine wanda ya matsi ba lokacin da zakaru suka fara cara to Allah ya saka alheri na biyun tambayar shine ce ga tamalan ka buɗe wata gidauniya a majalisin ka na karatu a Sokoto ta naira dubu ɗaya to wai wani tsari ka bi wajen buɗe wannan da kuma fa'idansa ko in ji mai tambaya ya ce ko mu ma za mu iya yi a nan adamawa. A takaful ne muka buɗe wanda ya yi kama da inshora but cooperative wanda shari'a ta yadda da shi da ni da malam membobi ne a wani bankin musulunci da yake yunkurin tashi yanzu haka to ni kafin haka shekaru takwas da suka wuce memba ne a Stanbic IBTC Bank Windows na NIIB non interest islamic banking wanda central bank ta yi attachin dinmu da wannan bankin muna aiki a kai. to mun karanci saba kuma aka yi daidai Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya kawo mana ziyara ya faɗa mana hanyoyin ta'awun da suke yi a Gombe sai muka bullo da tsarin takaful abinda takaful yake a kai za a samu mutum dubu ɗaya wanda za su yi rajista sai su yi kamfani kamfani sai a yi rajista shi da corporate affairs commission a rajista shi da ministry of commerce ta jiha ba laifi a yi kuma rajista da chambers of commerce and industry sai sai a su rika ba da dubu ɗaya kowane wata kaga mutum dubu sun ba da dubu ɗaya ɗaya nawa kenan miliyan ɗaya miliyan ɗayan nan in aka yi wata goma sha biyu sun kai miliyan nawa miliyan goma sha biyu to daga nan za a fara investing ɗinsu duk wanda ya samu wata matsala wadda ta ƙaddara ubangiji ce a cikin su za a taimaka masa duk wanda ya mutu a ciki za a ɗauki nauyi da takalifin aƙalla yaro ɗaya gwargwadon hannun da yake da shi akwai mai hannu biyu akwai mai uku akwai mai goma ana iya ɗaukar yaro ɗaya a ɗauki nauyin karatunsa ko yaro biyu kuma gwargwadon nauyin asusun. don haka in za ku yi wannan kwamiti muna iya zaunawa da ku mu ƙara muku haske a kai ku ya tuntuɓa wannan na kusa suma na gombe suna da tsari kyakkyawa suma sannan kuma ta hanyar malam zan iya zama memba ma na kwamitin naku insha Allah domin aikin ya ƙara ci gaba gaskiyar magana mu ba mu samu haɗin kan jama'a yadda muka so ba amma yadda nake ganin kunnan da son karatu to ga alamu ku za ku iya don haka ina ba da shawaran ku gwada ku gani Allah ya sa a dace to Allah ya sa ka malam da alkhairi ubangiji ta Allah ya sa karatun a cikin mizanin kyawun ayyukansa ubangiji ta Allah ya amfanar da mu so kar mu manta kuma insha Allah gobe da safe akwai wa'azi na mata a form 1 inda aka yi yau da yamma kenan sannan da daddare kuma akwai wa'azi wanda za a yi a masallacin sanda da yake ainihin cikin garin yola masallacin ambasado misalin abin bayan sallan isha kamar yadda aka yi wannan insha Allah ko kuma kafin ta yau mun dan makara saboda wani uzuri amma kila gobe ba za mu makara ba insha Allah ubangiji subhanahu wataala kai mu Allah ya saka malan da alkhairi Allah ya saka wa kowa da alkhairi ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين